da ashirin da uku barkanmu da saduwa a wannan yammaci na lahadi a wannan masallaci na na a wannan yammaci kaji na ce yammacin lahadi ko ba haka ba ne ato na ganin mun sha wannan maganan ko ya wannan daren bai da alaka da yinin da muka fito wannan daren yana da alaka ne da gobe mun sha wannan bayanin da haka yanzu a ka'ida mun shiga hukuncin gobe ne ina fata kun fahimta to bari sake faɗa barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na lahadi a wannan masallaci na umar budul khattab da ke nan unguwar sarki amina jihar naija domin ci gaba da darasin littafinmu mai suna iyakun wa muhdathatil umur na abu abdurrahman malam habibu gusau idan ba a manta ba dai shi wannan littafi mawallafin wannan littafi ya tsara littafinsa ne game da abin da ya shafi gargadi game da ƙari a addinin annabi muhammadu wato babban matsalar shi ne, idan baka san bidi'a ba to ba za ka san haɗarinta ba wannan shi ne babban musiba ta al'ummar mu a yau saboda wallahi da bidi'a ta kama ka a addini gara rashin lafiya ya kama ka a lafiyarka gara talauci ya taɓa ka a rayuwarka da bidi'a ta shiga cikin ibadarka da haka bidi'a haɗararren abu ne shi yasa kun ji takin littafin kenan iyakon a hirɗinku ka ai mu hausawa ne aka ce ka ma'ana ku shiga taitayinku game da ƙirƙirarrun al'amura a addinin annabi muhammadu don wallahi allah ba zai karɓa aikin da bai sa ka yi ba allah ba zai karɓa aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa ka kai ba koman ko man yawansa koman wahalarsa idan ba ku manta ba a makon da ya gabata mun tsaya ne akan bid'a ta shida akan abin da ya shafi rafa'ul qubur wato daga kaburbura a yi su da tudu kamar wani tudun faira ko kuma kaman wani ɗaki wadda wannan al'ada ce ta yahudawa da nasara su ke tsara su haka musulunci kuwa kullum ƙoƙari yake ya kautar da mabiyinsa daga kamanceceniya da bayahude da nasara da duk wani abin da wasu masu addini suke yi ya zamanto na musulmi daban. dan Allah dama ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata mu al'umma ce wadda a tsarin da Allah ya yi mana mu ba a baya muke ba kuma ba ma wuce gona da iri ina fata kun fahimta da haka kai tsaye za mu shiga bid'a ta bakwai malin ya ce minal bida'i wal muhdathati i'tiqadu anna Allah ta'ala shara'a li ahadin أو لشيخ أو لولي شيئا من الذكر أو العبادات عن طريق الملك أو عن طريق نبيه عليه الصلاة والسلام بعد وفاته أو مباشرة عن الله ما لم يشرعه لنبيه حين كان حيا مع أصحابه كاعتقاد بعض الناس أن صلاة الفاتح atabihal malaku ila muhammadin lilbakari jawahirul ma'ani ta malin ya ce yana daga bidi'o'i wal muhdathat da abubuwa da aka kirkira bai da alaka da addini waɗanda suka yi addini a farko ba su san shi ba itiqad ƙudurcewa da wasu suka yi suka mai da shi aƙida suka mai da shi imani cewa annallaha ta'ala wai Allah maɗaukaki shara'a ya shar'anta li ahadin ga wani cikin mutane auli shekhin ko wani shehi auli waliyin ko wani waliyi wanda ya raɗa kansa ko wanda aka raɗa shi wai Allah ya shar'anta mai shay'an minan zikiri wani abu na zikiri awul ibada ko wani ibada kamar yadda muke gani ko ba haka bane kamar yadda muke gani yanzu misali ka ɗauki salatul fatihi wato uzurin da za ku yi wa duk masu dangantuwa zuwa ga ɗariƙoƙi za ku kasa su gida biyu kashin farko su ne kiɗanka na ji na biyu ina fata kun fahimta magana ta adalci bai san meye ɗariƙa ba ƙaryar da aka yi masa ɗariƙa shine hailala da salatin annabi da istighfari billahi lazi la ilaha illa huwa ba wannan bace ɗariƙa in baka da ilimi baka da hankali shi zikiri kafin zuwan shehu tijjani ba ya zo ya tarar da zikiri ba babu zikirin annabi shi istighfari kafin zuwansa bai zo ya samu istighfari a ƙur'ani ko a hadisi ba shi salatin annabi ba a alƙur'ani ba ne? Allah ya ce ku yi wa annabi salati ba shi bane ba shi ya sa kullum muke ƙalubalantar waɗanda suke jijiyan wuya in an yi maganan ɗariƙoƙi ai ɗariƙoƙi suna da littattafai kamar yadda sunna ke da littattafai na aƙida na tauhidi na fikihu na hadisi na waye na waye akwai na ɗariƙoƙi in ba tsoron ba in gaskiya ne a sa a masallaci a karanta wa mutane ba duka ba zagi ba cin mutunci akwai wani ilimi ne abin ɓoyewa ha Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin ma nuzila ilayhi kuma mun sha karantawa da ku hadisin na wanda ina ganin za mu tarar da shi a can gaba hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutane ya ku mutane babu wani abu babu wani abu komai kankantarsa wanda na san zai kusantar da ku zuwa ga Allah wallahi sai da na bayyana muku shi babu wani abu wanda zai nesanta ku daga wuta ko man kankantar shi sai da na faɗa muku shi shi yasa manzon Allah a tsawon zaman da ya a cikin duniya yana isar da da'awa a shekara 23 da 'yan wasu watanni manzon Allah bai bar duniya ba sai da ya gama sakon da Allah ya tura shi kakaka ba abin da ya rage to galibi waɗanda suke dangantuwa zuwa ga ɗariƙa billahi lazi la ilaha illa huwa ku yi musu uzuri ba su sani ba suna san Allah suna san manzan Allah mu wa junan ma'adalci, amma suna san Allah suna san manzan Allah akan jahilci akan jahilci ɓangare na biyu su ne malaman ɗariƙa a malaman ɗariƙa ma ba duka ba wasu daga ciki su suka san ɗariƙa amma wallahi ina gaya maka waɗanda suke taruwa a masallaci ana hailala a shimfiɗa ƙyalle, billahi lazi la ilaha illa huwa ba su karanta littafin ɗariƙa ba ba su san me ke cikin ɗariƙa ba kuma da za su yadda to mu sai mu sa littafin mu karanta duk da dai idan mun karanta cewa suke ba a yi fassaran daidai ba su kuma an ce to ku zo ku ja ku fassara daidan ba sa yadda wani irin addini ne da za a ce wai akwai wasu arifai su suka san Allah wannan su kadai suka sani don haka wannan bayani da malam ya ɗauko ya ce yana daga bidi'a abinda wasu suke ƙudurce cewa wai Allah ya shar'anta wani abu na zikirori ko ibadoji ga wani ko wani shehi ko wani waliyi kuma wannan ibadan an ɓariƙil malak ta hanyar mala'ika e Allah ne ya turo da wannan mutumin mala'ika kamar yadda za ku ji ana cewa ai salatul fatihi wahayinta yi e mala'ika ne ya kama wani mutum da ake kira Muhammadu nilbakari ya gaya masa wadda karanta ta so ɗaya ya fi wani zikirai ya fi wani salatai wanda ba shi ba wanda idan ka tara al'ummar duniya gida saba'in a cikin saba'in ɗin a samu ƙabila saba'in a ƙabila saba'in ɗin a samu mutum ɗaya wanda zai zauna tsawon shekara dubu saba'in ko saba'in yana karanta wannan zikirin wanda ya karanta salatul fatihi so ɗaya ya dame shi ya shanye shi wannan duk da sunan addini wannan ba barna bane ga annabi wannan ba barna bane ga musulunci shi yasa ina gaya muku inda za a karanta wa mutane jawahirul ma'ani to kowa zai gane kuma wani abun mamaki in an magana su ce wahabiya wahabiyawa ko kun san Muhammad wanda Abdul Wahab ya girmi Shehu Tijjani da shekara 30 da wani abu a duniya da yawan mu ba mu sani ba kaga a haifa ma ya haife shi A sai cewa, sai ka ɗauka ku ne baƙi su ne 'yan gari bayan ku ne 'yan gari su ne baƙi ai ko da ɗariƙa ta shigo ta zo ta sami iyayenmu da kakanninmu da musuluncinsu kuma ko da shehu ibrahim ya zo da faidansa akwai da yawa waɗanda ba su bi shi ba kuma ku lura da kyau dukkan ɗariƙoƙi kafin bayyanar ƙungiyar izala faɗa suke da junansu kafurta junansu suke yi wasu ba sa bin wasu sallah da sunna ta fito sai aka ce to wannan maki ne na waje mu mu haɗe na mu mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu haɗa baki mu yaƙe su amma ko a yanzu in dai ka cika kai ɗan ɗariƙa kai ɗan tijjaniya ne to ba ka zuwa gurin waliyin ƙadiriya ko shehin kadiriya ko wanda ike dangantuwa zuwa ga kadiriya shi yasa wato 'yan uwa kan mutum ya bata wa kansa lokaci wallahi idan baka yi addinin annabin Muhammadu da Allah ya turo ba ka bata wa kanka lokaci ina fata kun fahimta mu je malin yace ce, an tsariki nabihi alaihi salatu wassalam ko kuma wai cewa Allah ya shar'anta wani zikiri ko ibada ga wani shehi ko wani waliyi ta hanyar annabinsa wai annabinsa sallama ne ya zo masa a mafarki din da su sun ce suna ganin annabi a farke eh suna ganin annabi a farke domin idan aka bar abin a buɗe to kaga karamomin boge ba za su gushe suna yaɗuwa a cikin al'umma ba shi yasa za ku ga galibin maganganun da yake fitowa daga bakinsu wallahi ƙarya ce daga su yi wa Allah ƙarya sai su yi wa manzan Allah ƙarya sai su sharara wa mutane ƙarya da sunan karama ko da sunan addini Allah ka bayyana mana da gaskiya sai malin ya kawo misali ya ce ka atiqadi ba'dhin nas kamar yadda a cikin mutane akwai waɗanda suke da ƙudurin cewa anna salatal fatihi wai cewa salatul fatihi ata bihal malaku wai mala'ika ne ya zo da ita ila muhammadin al-bakari zuwa ga wanda mutum da ake kira da suna muhammadin al-bakari in ka duba jawahirul ma'ani wanda yake da hamish na kitabin rima babi na hudu fasali na biyu a wurin da aka kawo falalan wuridi to za ka ga wannan bayanin filla-filla sai malin ya ce walhaku gaskiya dai huwa annallaha lam ya shara li ahadi ba wani da Allah ya shar'anta masa wani ibada ko wani zikiri wala li shaykhin wala li waliyin ko ga wani shehi ko ga wani waliyi ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam tun bayan rasuwan annabi shay'an min zikiri a aw al-ibadat Allah madaukakin sarki ya riga ya rufe ƙofar. Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau din nan addinin ku na riga na cika muku shi chip chip addini ne da bai karban ragi bai karban ƙari addini ne wanda yake mutakamilul jawani. ba wani guri da za a ce ina ma addinin da Allah ya turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi don haka babu wani zikiri ko wani ibada ko wani eh, eh, eh, hailala sabanin hailalan musulunci da muke gani ake yi yau da sunan addini babu wani abu da Allah ya shar'anta bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam bale ce li anna Allah akmala dina domin tuni Allah ya riga ya cika addininsa qabala wafati nabihi alayhi salatu wassalam tun gabanin annabi yayi wafati kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau din nan na cika muku addininku wa atmamtu alaikum ni'mati kuma ni'imomina na riga na cika muku wa raditu lakumul islam dina kuma musulunci shine na amince muku na zaɓa muku na yarje muku a matsayin addini kenan duk wani abin da bai zama addini ba a wannan lokaci to koman daɗewa ba za a taɓa zuwa da wani abu a matsayin addini zama addini ba ina fata kun fahimta shi ne malin sai kawo maganin imamu malin ce ƙala maliku bin anas rahimahullah fama lam yakun yau ma'izin dina fala ya kunu liyau madina walan ya luha akhiru hadhihi umma, illa bima saluha bihi awwaluha Allahu akbar Imam Malik Imam Darul Hijra yake cewa fa ma lam yakum yawma idhin dinan saboda haka kenan duk wani abin da bai zama addini a wannan ranar da Allah ya gaya wa annabi yau na cika muku addini ba to fala ya kunu li yau madina to ba zai taba zama addini ba a yau ko a wani zamani ko a wani shekara wato yanwa take cike da haske saboda me gwargwadon yadda zamani ya kusaci zamanin annabta gwargwadon yadda annuri da haske na annabtaka yake shafan al'umma gwargwadon yadda zamani ya yi nisa da zamanin annabtaka gwargwadon yadda bidiyo'i suke buɗe bakinsu suke haɗiɗe mutane wallahi ‘yan uwa bidi'a musiba ce kamar yadda ya zama wajibi ka kaɗai ta Allah shi kaɗai da bauta ko to haka kuma ya zama wajibi ka ta manzan Allah da biyayya ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasuli ku masu imani Allah ya kira kar ku kuskura ku shiga gaban Allah da manzo kar ka yadda ka shar'anta wani abu a cikin addinin Allah da sunan ai babu laifi shi yasa wani zai zo ya ce shi kullun dare sai ya yi hailala dubu saba'in salatin annabi dubu saba'in wane ne dubu saba'in wallahi wanda ya yi goma sai ya fi ka saboda wanda ya goma shi aka shar'anta ya yi abin da aka shar'anta masa kai ka yi abin da kai ba wanda ya saka waye gaya maka idan Allah zai maka rahama ko in yana so ya ɗaukaka darajan bawa sai bawa ya tozarta ya wulakanta sannan Allah yake gafarta masa ko yake bashi lada to duk wannan yana daga cikin musibu da haɗururruka shi yasa babban abin da yake kawo abin nan bid'a a cikin al'umma babu kaman jahilci babu kaman san rai babu kaman shubuha da gangan mutum ya shiga cikin nasoshi ya rikita kansa da sunan wai ya rikita na san da Allah maɗaukakin sarki ya saukarwa annabi sallama ko abin da manzon Allah ya faɗa da haka imamu malik yace duk abin da bai zama addini a zamanin annabi ba to wallahi ba zai taɓa zama addini a kowane zamani ba sannan yace walan yasluha akhiru hadhihi al-umma kuma babu wani abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa bima saluha bihi awwaluha wallahi face sai da irin abin da ya gyara na farkonta menene ya gyara ta biyan sunna yanzu kaga mu yanzu koda a cikin sawun alin sunna irin wannan abin na faruwa za ga mutum ya ki aikata sunna saboda me wai an ce sunna ne ba dole bane ba wajibi bane su kuma magabata saboda tsantseni da tsabaragen ƙaunan annabi da bin tafarkin annabi duk abin da annabi ya yi in dai ba hususiyarsa ba ce wallahi har abin da ya shafi ɗabi'a sai ka ga sun kwaikwaye shi saboda me saboda an ce da abin sunna mu kuma yau muna barin sunna a matsayin an ce mana sunna ba wajibi ba ne malaman musulunci da suka yi rubuce-rubuce aka rubuta aka fitar da wajibi aka fitar da sunna da mustahabbi da mubahi da waye na abubuwa bistiqra ta hanyar abubuwan da aka tattara a nasoshi na ƙur'ani da hadisi aka fitar da na abubuwa dan kusanto maka da nesa kusa ba wai an ce abu kaza sunna bane dan ka rena dan kai ko oho ina fata kun fahimta to magabatan wannan al'umma sun ba annabi sau da kafa sun kwaikwayi annabi har cikin abin da wallahi in an gaya maka abin zai baka mamaki akan hanyar maka annabi ya taɓa tsugunawa ya yi bukatarsa abdullahi don umar in tafiya ta kama shi zuwa maka in ya zo daidai gudun sai ya sauka sai ya tsuguna ko bai jin fitsari aka ce misali ce saboda annabi ya taɓa tsugunawa a nan wata rana annabi na tafiya akan raƙumarsa ya zo wurin wata bishiya sai ya zaga taka sai ya wuce abdullahi don umar duk sanda shi ma sai ya zaga sai ya me yasa ce na ga annabi yayi wani sahabi an gayyace su ya raka annabi wata gayyata da aka mai aka kawo miyan kabewa ya ga yadda annabi yake son kabewa kawai sai ya zamanto a duniya ba miyar da yake so irin miyan kabewa saboda mai ya ga yadda annabi yake santa da haka kinan al'umma za ta gyaru ne ta hanyar bin annabinta shi ne Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi kun shirya in kun ba annabi kun tsira saboda manzan rahama sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi ya zama to rahama ya turo shi ya zama mai gargadi ya turo shi ya zama mai bishara ya turo shi a matsayin babban fitilla mai haskaka wa al'umma duhunta shi yasa yau duk wahalhalu da al'umma ke fama da shi wallahi malam bari in gaya maka sirrin wallahi kali da tafarkin annabi ne na rantse maka da Allah kafin a san za a yi gwamnatoci da za su zo su dandatsa ƙasashe a ce ƙasar kaza ƙasar kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba al'ummarsa solution dangane da duk wata matsala da za ta taso mata to amma mu al'ummar musulmi kash irin abin nan da masu iya magana ke cewa ga wani abu akan matan sarki da da ido to da ba ta da ido ba ba ta gani ba Allah ka yafi mana malin ya ce mamin shai'i babu wani abu ko ma menene babu wani abu illa wa qad bayyanahu alaihi salatu wassalam face sai da annabi yayi bayanin sa kama jaa fi hadith ibn mas'ud radiyallahu an kamar yadda yazo a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ayyuhan nas laisa min shay'in yuqarribukum ila aljanna wa yubaidukum minan nar illa qad amartukum bi wa laysa shay'un yuqarribukum minan nar wa yubaidukum minal janna illa qad nahaitukum an rawahu ibn abi shayba wal baihaqi wa sahahahu al albani abdullahi dan mas'ud ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuhan nas ya ku mutane annabi ya kira mutane ya jawo hankalin mutane da cewa laisa min shay'in babu wani abu yuqarribukum ila aljanna wanda wannan abin zai zama sanadin abin da zai kusantar da ku zuwa ga shiga aljanna wa yuba'idukum minan nar wanda wannan abin zai zaman sanadin abin da zai nesanta ku daga wuta illa qad amartukum bihi yace wallahi sai da na umarce ku da shi babu wannan abu duk wani abin da zai kai ku kusa da aljanna shi yasa Abu Ayyub al-Ansari yake cewa kai babu abin da Annabi bai koyar da mu ba hatta ladabin tsuguno a banɗaki. a wani hadisi yake cewa ba abin da annabi bai goya mana ba ya ce inda tsuntsu zai zo wucewa ta sama in akwai wani ilimi tattare da shi ya ce wallahi manzan Allah sai ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam da aka kaga a nan annabi ya riga ya gama aikinsa ya isar da amanar da Allah ya ɗora masa kamar yadda Allah ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan manzo mai daraja ka isar da abin da aka saukar maka daga wurin ubangiji da ka gashi annabi a hadisin abdullahi dan mas'ud ya ce babu wani abu wanda zai kusanta ku zuwa ga aljanna face na gaya muku shi a harkan kasuwanci ya gaya mana a harkan auratayya ya gaya mana a harkan makwabtaka ya gaya mana a harkan zamantakewa a harkan komai in baka sani ba kai ne baka sani ba wallahi annabi ya bayyana shi sannan manzo Allah ya ci gaba da cewa walaysa shay'un yuqarribukum minan nar kuma babu wani abin da zai matsa da ku kusa da shiga wuta ba ma ku shiga wutan ba fa a'a abin da zai kai ku kusa da wutan wa yubaidukum minal janna kuma wannan abin ya zama dalilin abin da zai nesanta ku da aljanna illa kadina haitukum an wallahi face na hane ku na tsoratar da ku na gargade ku shi yasa ya ku mutane wallahi an zalunci al'umar annabi sallallahu alaihi wasallama da ɗariƙoƙi da suka bazu a cikin duniya manzon Allah ai ya faɗa mana cewa yahudawa sun kasu kashi nawa saba'in da nawa saba'in da biyu ko saba'in da ɗaya saba'in da ɗaya kirista sun kasu kashi nawa saba'in da biyu wannan al'ummar fa za ta kasu saba'in da uku sai annabi ce dukan waɗannan kashe-kashen wuta za su ji sai guda ɗaya sahabbai suka ce wacce ce ya ce abin da na kasance yau da ni da ku a kai ka tambayi kanka tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah shin addininka irin na annabi Muhammadu an kwafo mana an rubuto mana babu wani abu hatta zamantakewar annabi a cikin iyalinsa an rawaito mana ya kukuwar annabi an rawaito mana auren annabi an rawaito mana sallan daren annabi an rawaito mana kai hatta wanka a ban ɗaki na annabi an rawaito mana rayuwa da mutuwa an rawaito mana to ka tambayi kanka sallar ka irin ta annabi ce idan ka zo kana yin wasu abubuwa da sunan ai babu laifi zikiri ne ai babu laifi shi ma musulunci ne ka tambayi kanka shi annabin da aka turo da addinin haka yayi wato shedan da kuke gani ya lashe takobi wallahi sai ya ga bayan mu kuma wallahi abin da zai kubutar da mu shine ruko da alqur'ani da sunnar annabi in kai ruko da su ruko da su shine ka karanta su ka yi aiki da su ka nemi fahimta ka yi duk abin da za ka iya yi duk abin da za ka yi ka yi ƙoƙari ka tambayi hukuncin Allah kuma ba wai don ka karanta kawai a matsayin karatu ba a'a ka karanta a matsayin ka yi aiki da shi sai Allah ya sa maka albarka a rayuwarka kuma ya kare ka daga ainihin wato fitintunu shi yasa kuke gani bidiyo'i har yanzu wasu babu a san su ba tukuna yanzu wasu bidiyo'i da ake yi a yau a wasu shekarun baya a inda aka fito ba a san su ba yanzu ka ɗauki ko da bidiyar maulidi daya ake yin maulidi guri ɗaya ake zuwa ko a taru a karanta da la'ilul hairati a karanta alburda a karanta ɗan rani, ko a karanta sarma kandi a karanta wane ne a yi waƙe-waƙe a yi sira a yi tarihi a ci abinci kowa ya dawo gida da asuba yanzu haka ne me ya canza ta wannan sallah da muke yi yau shekaranta nawa dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu tun da aka fara ta isha na nan a ishanta asubahi na nan a asubahinta azahar na nan a azahar ɗinsa ramadana na nan a sa. haji na nan a hajinsa zakka na nan a zakansa. bai canza ba duk wannan tsawon tafiyar da aka yi to me yasa yake cancanzawa ita bid'a saboda ba addini bane kuma abin da zai nuna maka hadarin waɗannan bid'o'i zaka ga din littattafai da muke karantawa na musulunci ba sa kawo ire-iren abubuwa da mutane suke yi a yau da sunan addini to tambayar da ya kamata kai ka yi wa kanka wayya aka yi malaman da duk aka yi a baya ba su yi magana a kan kaza ba ba su rubuta a cikin littafinsu ba ya kamata ka tambayi kanka ka kaddara irin wannan tambayar shin waɗannan malaman jahilci suka yi wallahi hankali ba zai yadda cewa jahilci suka yi ba hankali bu zai da cewa sun jahilci abin ba ne mantuwa suka yi hankali bu zai karɓi cewa duka malaman musulunci mantawa suka yi to ko dai ba addini ba ne hankali zai karɓa eh, ba addini ba ne tun za ka ga a littattafan musulunci akwai babin tsarki akwai babin alula akwai ladabin shiga ban daki akwai babin wankan janaba wankan haihuwa, alwala wane ne wane ne zakka haji abin da ya kamata musulmi ya ci wanda bai kamata ya ci ba zamantakewa kisasi hududi waye waye waye duk malamai sun kakkawo a littattafansu amma duk ire-iren waɗannan bidi'o'i da mutane suke yi yau a addini da sunan addini da za a ba su lada babu kuma bari in gaya maka haɗarin bid'a shedan ya fi ƙaunanta fiye da sabo saboda duk mai sabo shi ma bai yarda da kansa ba ya san sabo yake yi wani ma cewa yake yi wannan jarabta da na samu kaina Allah ya taimake ni in bari sau nawa ka sha jin wanda yake mashayin taba yana roƙon Allah ya taimake shi ya bari ko wani mashayin giya ko wani manemin mata amma mai bid'a fa shi ji yake ma za a ba shi lada to tun da lada ibada yake da za a ba shi lada a kai yaushe kake tunanin zai bari kuma wallahi ina gaya muku babu waɗanda suke cutan mutane a yau irin waɗanda suka sa rigan malamai suke nuna su malaman Allah ne kuma wallahi shi ɗan ne a dunkula a cikin tsumba. akwai mutumin da zaka gan shi da rawani da sharbi amma wallahi in dare dare buzuzu nama ne ba mutumin Allah bane Allah ka kare mu shine malin yace ni zalika saboda haka kullu man da'a duk wani wanda ya bigi kirji yayi da'awa annahu shuri'a lahu shay'un min ad-din cewa wai an shar'anta masa wani abu na addini e Allah ya gaya masa an masa ilhama ko an masa wayi, ko ya yi mafarki da annabi walau kalima kai ko kalma ɗaya ce ba da wafati ya alaihi salatu wasalam bayan wafatin annabi bayan annabi ya koma ga mahallicinsa malice to fa huwa shaitan wallahi wannan shaidani ne kuma su ne yau a cikin al'ummar mu malin ya ce yajibu takzibuhu wadda wajibi ne a ƙaryata irin wannan wal a min wajibi ne a barranta a guje shi saboda me saboda ya zama virus e ya zama annoba wanda wallahi in kai saki wallahi malam za ka gama budun a duniya ko da za ka haɗu da Allah kana tunanin ka zo da wani ibadan da za a gafarta maka sai ka ga reshe ya juya da mujiya wa bada lahum min Allah ma lam yakunu ya tasibun abinda ba su taba tsammani ba su taba kawo a tunaninsu ba ko da za su gamu da Allah sai kawai wani abu ya bayyana musu ya je yana tunanin a ce ka yi aljanna kawai sai ga an yi wuta da shi yanzu annabi sallam da ya ce a ranar tashin alkiyama zai gane al'ummarsa da me da hasken fuska da hasken gaɓoɓi saboda alola da suke yi ya ce to shi zai riga mutane zuwa wurin tafkinsa saboda ko da za a tashi a cikin kabari za a tashi cikin ƙishin ruwa ƙishin ruwa yau ka ɗugu ruwa me ya kai shi sauƙi me ya kai shi arha me ya kai shi samu to a wannan ranan wallahi ina gaya maka ruwa na mai rabu ne Allah ya sa muna cikin masu sha'a daga tafkin annabi annabi ya ce zan dinga cewa mutane halumma halumma halumma ku taho ku taho ku taho ku taho ya ce ana cikin haka mutane na zuwa yana ba su ruwa suna sha mutane na ɗiba suna sha daga tafkin annabi sai ya ga ana koran wasu mutane ga su da farin fuska na alwala da farin fuska na gaɓoɓi amma ana koransu yadda ka san ana koran bakon haure raƙumi da ya shigo cikin raƙumanka wanda ka san ba naka bane yadda ake koransa haka za a dinga koransu shi kuma annabi na al'umma ta ne halumma al'umma sai mala'iku su ce ai ba ka san bidiyo'i da suka kirkiro a bayanka ba ai sun canza Kadi baddalu wa ghayyaru sai annabi ya ce fasuhqan fasuhqan fasuhqan ku yi nesa ku yi nesa ku yi nesa ba ni ba ku to wa gari ya waya wai me ya aibi idan kai ko ni ko ku muka takaitu iya abin da annabi ya bar al'umma a kai me ya aibi ha me damuwa da sai ka kirkiro sai ka kawo saboda watakila wai kana da fuska a cikin al'umma kana da daraja a cikin al'umma ana girmama ka a cikin al'umma so kai ma ya kamata kai wani bajinta ka nuna wa mutane kai ma fa ba dama eh kana da fada wurin Allah to kaga daga nan mutum sai je asara bai sani ba malin ce qala ta'ala wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba babu azzalimi irin wanda ya ƙirƙira wa Allah ƙarya in kana neman azzalimi na ƙasa wanda ya fi kowa zalunci to ka samu wanda ya ƙirƙira ƙarya ya jingina wa Allah aw uhi ya ilai ko wanda ya ce an mun wahayi walam yuha ilaihi shai. alhalin ba wani abin da aka yi masa wahayi ya zo ya gaya wa mutane mala'ika na zuwa wurinsa da dare kamar yadda muke gani ha kawai sai ga wata gigitacciya wai ta yi mafarki da annabi eh annabi ma ya zo yanzu ya fita a ɗakinta annabin <laughs> <laughs> <laughs> ka sa akwai nau'i na akwai nau'i na raina hankali yanzu ka ɗauki irin yanzu bari in gaya maka ai galibin lawi da suke ɗaurawa yawanci ba lawi ba ne na ƙur'ani wani surkulla ne kuma wallahi inda za aje a kwance a gani so nawa aka kwance takardan aka ga jawi aka ga eh, eh, eh, kanamfari sannan a takardan an rubuta wawu wawu wawu wawu wawu wani an rubuta shi shi shi shi shi to yanzu dan Allah aka ɗeba duka wawun ɗin aka bar maka wawun biyu ka zama wawa ko ba haka bane ko aka ɗeba shi ne da aka bar maka uku ka zama sha sha sha kuma haka ne ka gani ka zama wawan da gaske saboda kai baka san inda ka dosa ba ya jama'a mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya buɗe mana ƙirjinmu ya nuna mana gaskiya a duk inda take ba mu ikon binta waɗanda aka yaudara da sunan addini idan suna da rabo ya Allah ubangiji ka keɓo bayinka Allah ka kwato su a hannun madamfara in kuma ba masu shirya bane, to Allah kai ka sai da za yi da su bayinka ne Allah ubangiji ka tsare mana imaninmu ina ganin lokaci ya riga yayi za mu tsaya a nan idan Allah kai mu mako mai zuwa za mu tashi akan bid'a ta takwas shine dai akan bid'o'i da ɗariƙoƙin sufaye abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada gaba ɗaya inda na yi kuskure ko tuntuɓan harshe ubangiji subhanahu wata'ala nake roƙo ya yafe min ya kuma yafe mana gaba baki ɗaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallama ala habibina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah